Masu mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau ya kai mu jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Abokin tattaunawa ta a yau shine Profesa Baba na Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Da farko na nemi sanin matsayin noma a jihar Borno daga lokacin da rigingimin Boko Haram suka barke zuwa yanzu. Shin ana noma kamar yadda ya kamata yanzu haka a jihar Borno? Ajiya noma a Borno yau shekara biyar Allah ya ba mu damuna mai kyau na yaushe kusan shekara hudu banda wannan shekaran kenan shekara hudu damuna mai kyau muna da yanayin kasa mai kyau amma ba gona ba manoma. Ba noma ba manoma. ba shakka. Mm. Manoman da ya kamata su yi noman duk suna nan a cikin abin da ake kira 'yan gudun hijira, local government, local government ɗin da wanda dama su ne aka san su da noma haikan duk an zo an wawata su. To ba su nan duk wani su abin nan gudun hijira a gidajen 'yan uwa su kuma suna nan kam kam ɗin da gwamnati ta hada Muna da kam kusan goma sha tara a cikin Maiduguri yanzu haka. Wanda duk akwai mutane a ciki. yara da mata wanda ya kamata su ne dama suke noma. Hmm. Kenan zaman lahiyan da ake cewa ya samu bai isa ko kuma bai kai har yadda za a koma ga sha'anin noma ba ko? A hajiya ko gidajensu ma ba su koma ba ai. Yanzu an ce an karɓo local government local government daga hannun Boko Haram complete. amma kaman bari mu yi bayani kaman kwandiga wanda yake kusa da maiduguri kilomita ashirin da hudu ne an ce baya hannun boko haram amma mutanen ran lahadi na je suna akwai wani kam din da ake cewa dalori suna ciki akwai yan gwaza akwai yan askira uba akwai yan damasak akwai yan manguno akwai yan malamfatori wayannan duka garuruwa wanda na irga dinnan duk manoma ne kwarai da gaske akwai yan baga wanda suke tafkin caji suna nan suna ta noman rani da damina duka A hajjiya da muke magana da ke yanzu duk mutanen nan ba local government guda ɗaya wanda suka koma mafa marte dikwa duk suna cikin maiduguri ai kuwa profesa za a iya cewa wannan al'amari ya haifar da babbar matsala a wannan noma kayan abinci a nan jihar borno to wallahi hajjiya da a maiduguri idan an ce trela trela bata bar maiduguri da kifi da wake da shanu ba ana kiyasin tirela ɗari biyu za su bar maiduguri a kowane wayewan gari daga hatsi mai wa zuwa wake zuwa kifi zuwa dabbobi da sauransu amma yanzu da muke magana hajjia idan zan yi tafiya sai ga motoci suna shigowa da shinkafa da dan indomi da wani spaghetti da sauransu cikin garin maiduguri abin da mu ce allah ubangiji ya kawo ƙarshen al'amarin don gaskiya fi sabilillah mun fara ganin karshen al'amarin kuma wannan damunan muna fata akan cewa dukanmu ni da kaina gona gona na kusa da university bai kai kilomita goma ba yau shekara biyu wallahi hajjiya ban yi in je wurin in noma ba saboda me profesa saboda abu guda biyu na ɗaya idan ka shiga za ku haɗu da 'yan malam wanda ake cewa 'yan boko haram ɗaya kenan na biyu kuma akwai sojoji wanda sojojin ma sun hana shekara biyu da ya shige da muke so mu yi noma sai aka kawo bayani sako guda biyu sako ɗaya a tagadda an zo an ajiye a garuruwa garuruwa ƙauyuka na kan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai fi inci guda goma wato sai dai mutum ya shuka wake sai dai mutum ya shuka gyaɗa amma ba abin nan ba millet wanda ake cewa dawa gero da sauransu To kuma Borno bayan da za kanuri a raba shi da gero don da su suke burabusko. <laughs> Sojoji kuma kina dariya hajja, sojoji kuma suka ce idan za ku shuka ka ku shuka abin da zai kai tsayin yaro. To ba mu da ire-iren dawa ko kuma abin nan masara wanda ba zai shige tsayin yaro ba. Sabida haka sai dai kowa idan zai shuka suka ce shuka gyaɗa. ya shuka wake da kuma wasu abubuwa ire-ire wanda dai ba za su tashi da yawa ba. Da mm. matsalar da muka samu kenan kwarai da ya eh, jiya. Wato kenan idan aka shuka abin da zai tsawon ah, tsayin yaro kamar waɗannan ah, yan ta'adda haram su ma za su samu su boye sojojin ba za su gansu ba sojojin ma ƙarshen sa za su abin nan ba su da tsammani yan boko haram su shigo shekara biyu abin da ya faru kenan. aka mm. samu sojoji suka ba da wannan bayani akan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai tashi eh, abin nan fiye da inci ashirin to yan boko haram suka ce idan za ku yi shuka kar ku yi shuka abin da zai shige fiye da inci ashirin sakonni guda biyu muka samu. masu saurare mun dakata a nan saboda karancin lokaci amma idan Allah kai mu rana ya ta yau za mu dora daga inda na yi ma Profesa Baba Gani Abba Gambo tambaya cewa Shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na Siriya ko ma na Falastinu waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimin da suke fama da su? Za ku ji amsa Profesa ranar Talata mai zuwa yanzu a madadin shi. Da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa.